بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة أربعة مجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين شيء قبل كراتون تفسير القرآن من جرمة تفسير دعاء التعويل في معاني التنزيل تفسير شيخنا عبد الله بن فود ويتقمده الله برحمته من فانا أشكين سورة البقرة شاهي نعم سنة ترى inda Allah madaukakin sarki yake cewa inna safa wal marwa ta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناه عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيراً فإن الله شاكر عليم Allah maɗaukakin sarki ya yi magana bayan bushara ga waɗanda ke mai da alamari ga rai idan wata musiba ta samu kuma Allah ya kira su da cewa suna da wasu salatoci da rahamomi daga garai kuma Allah ya kira su shiryayyu to daga cikin abin da Allah ya dora ma al'umma Allah ya ce inna safa wal marwata lallai safa da marwa jabalani bi makata duwatsu juna a nan makka akwai dutsen abu kubaisi akwai kwa'ai kwa'ana waɗannan su ne duwatsu guda biyu guda safa guda marwa min sha'a'irila suna daga cikin alamomin addinin Allah a alami dini jam'u sha'iratin jam'ina na alama wasafa fil asali jam'u safatin ita safa ga asali shine jam'i na falallen ƙanƙara as-sakaratul masa'u kankara wadda asumul-sumul wal marwatu mufradul marwa ita ko marwa makadaitin dutse don abin da ake ce marwa dutse alhijaratu sigar rahawa abin ake ce marwa duwatsu ƙanana-ƙanana masu awa urguje awa jigawa-jigawa wa'al inna safa wal marwata al ɗinnan fi himalin galaba ba na ma'arifa ba ne faman sharɗin fi mahallin raf'i bil ibtida'i faman hajja wa man hajjal ta duk wanda ya hajjanci daki domin abinda an ma'ana hajji nuhi wa hajja fi mawdi jazmin wal bait nusiba ala alama fu'ulin bihi la ala zari ai kasada wanda ya nuhi daki a wai mara ko ku wanda ya ziyarci daki ai zara abin da ya ziyara ai talabasa bil hajji wal umrati duk wanda ya cuɗanya da aikin hajji da umra wa asaluhuma al qasdu wa ziyaratu abinda a tushen su nuhi da ziyara al mutakarrira wata maimaita Ma ma'khuzatun ma amartu al mawdi'a an riko daga cewa na raya wuri bagiri fagalaba ta shar'an alal amalin makhsusa sai sun karin jaya bisa ga shari'a ga ayyuka ke babbu shine hajji da umra to faman hajjal baita aw tamara to mi jawabin shar'i wal jawabu fala junaha alaihi an yatawafa bihima babu laihi gare shi ya kewaya gare su بإدغام التاء في الأصل في الصائح بأن يسعى na huma سبعا babu laihi ga wanda ya hajjace daki ko umra shi ke waya ga tsakanin safa da marwa so bakwai ba da dawafil ta bayan ya kewaye daki wal ijima'u. ala anna sa'a bainahuma mashru' abinda a ijma'i sa'i tsakanin safa da marwa an shar'anta shi fil hajj wal umrah wannan shine ijima'in malamai dukanin malaman duniya sun yadda an shar'anta yin yi tsakanin safa da marwa ga hajji da umra to ba nan gizo ka ba to ina sun ka saba wa ikhtilafa fil wujubi amma sun saba akan wajabci amma da cewa za a zagaye daki na Allah ga wanda ya harma da umra ko wanda ya harma da haji duk wani malami ba wanda ke cewa ba yi to amma inda sabani yake wajen wajabci fa an maliki wa shafi'i daga imamu na maliki da imamu shafi'i annahu Da wafi ga daki yan abin nan yanzu a umra ko za a haji to rukuni na la yusaruk tariku bai isa wanda ya bashi illa illa al'auda ilai sai ya dawo duk wanda ya basa a yi bai isa ta sai ya koma makka walau wasal ila aka salma shirka wal magari koda da makka garinsu yana iyakar gabashin duniya koda da makka garinsu yana iyakar yammacin duniya to hajji ne bai yi ba ko umra ta ba sai ya koma makka yayin su wannan shine abinda imamu na malik ya fahimta shine abinda imamu shafi'i ya fahimta le hadisin saboda hadisi is'au ku yi sa'ayi fa inna ka kataba alaikum sa'aya annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ku al'umma ku yi sa'ayi Allah ya wajabta muku yin sa'ayi rawahu ahmadu Imamu na ahmad ya roto hadisin wa hadisin kuma da hadisi inna allaha kataba alaikum sa'aya fas'au Allah ya wajabta muku sa'ayi ku yi sa'ayi rawahu baihaqi wa gairihi wa sahahu darul quduni to da waɗannan hadisai tunda Allah madaukin sarki ya ce inna safa wal marwata to da waɗannan hadisai sa yi rukuni na wa qala alaihi salam ibda bima bada Allahu bihi kuma idan ka zo yin sa'ayi to ka fara da abin da Allah fara da shi ala alaihi salam ibda ma bada Allahu bihi ya kai mahajjaci ko mai ziyara na umra wato ka fara da abin da Allah fara da shiya ya'ani a safa don haka wanda ya zo yin sa'ayi bai fara da marwa da safa zai fara rawahu muslim wa an ahmad annahu sunnatun an samu morewa daga Amadu bin Hanbal cewa sa ayi sunna na liqaulihi ta'ala fala junaha alaihi tunda Allah ya ce babu laihi to kuma ga hadisi an samu annabi ya tabbatar da ayi kuma an yi raf'ul jinahi kuma ciki al-mufhim wanda wanda an kai fahimta ga li tahiri zabi na an ka wanda ya hajjace dakin Allah to safa da marwa babu laihi ya zagaya gare su to amma dai wannan bayani na Ahmad bin Hanbal huwa da iko ya rauni na li'anna nabil juna ya dullu domin domin kore laihi yana gwadi alal jawazi akan halaccin addahil dakhil wanda shiga shi ne ma'anar wujubi fala ya dafa gobe bai tungude shi ba wala annahu zukira kuma don an ambaci wannan sababin don dalili huwa annal ayata nazalat an wannan domin aya ta jida lamma kare al muslimuna adawahu bihi bainahuma lokacin da musulmi sun haƙi a yin dawafi tsakanin safa da marwa li'anna ahlal jahiliyyati domin mutanen jahiliya kanu sun zama da tsufu da suna kewa bihi magarin su wa alaihi ma sanamani akwai gumaka biyu yamsahuna ma suna shahwar su to da musulunci ya zo sai musulmi sun ka kyamaci su zo su yi wannan aikin to shi na qur'ani yace a safa da marwa suna da cikin alamomin addinin Allah wanda duk yayi haji ko da umra yayi sa ayyukan ai babu laifi gare shi to wancan ɗauke laifi dalilin jiɗa aya saboda haka wa an abi hanifa an samo daga limamin sani na duniya abu hanifa annahu wajibun shi ga masabinsa dawafi wajibi na yushbaru biddani ana ɗora da jini idan mutum ya ba dawafi abin nan sa yi to yana dora da jini ya isa kun ga wannan shine masabobi guda hudu amma na imamu ahmad ƙauli na an ka samu shi ma yana tare da malik da shafi'i cewa sa yi rukuni na amma an samu wani ƙauli daban bayan wani ƙauli na shi wani ƙauli mai rauni na shi ma ya bar shi wanda ya rage ga nashi kauli imamu imamu abu hanifa shi yana cewa sa'ayi wajibi na yujbaru biddan aw faman tadawwa khairan duk wanda ya tadawwi na alkhairi ai fa'ala da'a sai aikata da'a fardan kana aw nablan falilla ko nafila au zada alama farada lawa alaihim ya hajjin au umratin ko ya ƙara bisa ga abin da Allah faralta mai na hajji ko umra yi guda ya ƙara ya koma ƙarawa au dawaf ko ko ya ƙara dawafi bayan na hajji ko na umra to wa khairan musiba ala annahu sifatun mazanin mahdhufun kama qaddarna aw bi khasfil jari wa isal al fi'li ilayhi wal aslu bi khairin aw bi ta'adati li fi'li tadammunihi ma'ana fi'li wa qara'a hamzatu wa kisa'i wa yaqub bi takfiya wa tajid da majzuman wa fihi idgamu ta'i wato kenan wa man Allah ganar da fa inna allaha shakirun allah mai karba na ga aiki ne shakirun bi qabulil amali allah mai sakayya na da karba aiki wal isabatu alaihi da bashi lada ya qabalu al yasir wa yudil kaseera allah na karba dan tsino ya bani mai yawa allah ka bamu mai yawa alim allah masana bihi da shi la takfa alaihi a'malukum ayyukum ba ta koyuwa ga allah wa asalu tadawi at-tabarru من داء ya du'i اي زاد على الواجب نعم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ونزل آية قبتاجي fil yahudil katimin a cikin yahudawa masu koyewa lil ilmi ilmi wa dakhala fihi kullu man katama ilman kuma ya shiga cikin wannan aya tsamo tsamo duk wanda ya ɓoye ilimi Allah ya ce mu innal ladhina yaktumuna yaktumuna nasa lalle waɗannan da ke ɓoɓɓoye ma mutane ma an zanna abin mun ka saukar fit taurati a cikin attaura min ayatil bayyinati na daga ayoyi bayyanannu ka ayatin rajami kamar ayar jifa wal ahkam da hukumce hukumce nan samu ku yi ma an zana mai fil qur'ani ko a'a fi tawrati hmm, ya rana wal huda da shirya ma ya hadi ila ila wujubi abinda ke shirewa zuwa ga wajabcin ittiba biyarsa wal imanu bihi da imani da shiya kana'ati muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal islam da musulunci min ba da ma bayyana bayan mun bayyana shi linnasi ga mutane fil kitabi cikin littafi a taura awdahnahu mun bayyana shi fi taura ula'ika yal'anuhum Allah waɗanda Allah yana ɗebe musu albarka yub'idum yana nisantar da su min rahmati ga rahmatsa wa yal'anuhum la'in duk wani mai ɗebe albarka mai la'anta yana la'anta su al mala'ikatu wal mu'minun mala'iku suna ɗebe musu albarka suna la'anta su da mu'minai aw kullu shay'in ko ko wani irin abu ayyada ula alaihim bil la'nati suna addu'a gare su da tsinewa don haka ashe kenan wanda ke ɓoye ilimi mai amfani hadda kifi cikin ruwa na tsini mai albarka ba mutane ɗaya ba to amma ga istisna'i nan إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إلا الذين تابوا سيهو أننا سنك توبا عن الكتمان قبل قوي ووسائل ما يجب da sauran abin da ya wajaba an yi taba an a tuba gare shi istisna'un muttasilun min damiri yal'anuhum mahalluhun nasbu aw mun kade wal na allazina katabu domin waɗannan da sun ka ɓoye lu'inu an tsine musu ƙaunar ta gabanin tuba ai lakin allazina raja'u sai dai waɗannan da sun ka dawo wa ausulahul a'mala bainahu wa suka ce suka kyautata aiki tsakaninsu da Allah wa bayyanu ma katamu sun ka bayyana abinda sun ka boye lita timma taubatun domin tuba su cika aw bayyanu ko ko sun ka bayyanar da taubatun tuba su li yaktadi bihim adrabun domin wadanda a ire-iren su koyi da su wato anan mai saba ma Allah dai bai ja kowa ga bata ba tuba dai na amfani gare shi amma wanda ya ja wani ga halaka bayan shi ya halaka tuba ɗaya ba ta yi sai da sharuɗa uku sai ya tuba ma Allah ga abin da ya sannan ya zo ya kira waɗanda ya aza ga wannan abin ya ce ba haka ba ne sannan kuma ya bayani al'umma ta jiya akwai aiki awo wasu maza abin su kamu ke to shi kuma aljanna ta ubangiji ta inda ana son ta sai haka ba ka dora ba ka daukar mutane ka dora su ga bata baka dawo kai bayanin abin nan ba daidai ba ka tuba dai ka sai lahira ka tsiri a abin yiwa amma in kai dai ka bace baka ja kowa ba to tuba dai ta isa Allah gudun nuwa to shi na ya magana cewa ko su bayyana da abin da sun ka ɓoye domin wasu su yi koyi da su ire-iren su fa'ula'ika a tubu alaihim masu wannan sifa mai saba ma Allah shi matsayin shi shi kadai ya tuba Allah zai karbi tuba tai wanda ya dagwara mutane ga halaka ya tuba ya faɗa ma masu wannan aiki ku bari ba daidai yana ba ya yi bayani al'umma ta jiya to Allah zai karɓi tuba ta a ƙabaru ina karɓar taubatun su wasu wa ana tawabu ni ne wanda ya kai kul da karɓar tuba al-mubaligu fi qabuli taubati ar-rahim wanda an mai rahama al-mubaligu fi ibadatir rahmati lil mu'minina Allah ya kai ga bungulo rahama ga mu'minai wa bil ayati kenan ga wannan aya anna su ila ai ilmin wajaba alaihi tabligu jama'a muna tare da kuwa duk wanda an ka tambaya akan ilimi ya wajaba gare ya ida ya ida sako waka za man lam yusal haka na wanda ba tamba ba in lam yakun hunaka man yamliku ghayrahu in ba wani ne mai isuwa shi ma wajibi na iyar amma ya akwai wani mai iyarwa ba tambaye ka ba an ka tambaye shi to me an naka ba sai ka yi karu ka waɗi ba kama jikin kama hmm. Allah sauwaƙa to mu gaba إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس الناس أجمعين to ashe inewa awa mutum mummuna addu'a ta ɗebe albarka da tsinewa to inda gehen kahirci na sai wanda mutu akan kahirci wanda bai mutu akan kahirci yau baka san ƙarshe ne ba innal lazina kafaru lalle waɗannan da sun kai kafirci aka yi ta gargadawa wa masu sun ka mutu wahun kubbaru suna masu kafirci halun aimilar katimina daga masu ɓoye ilimi masu wa gaskiya wannan wato mai ɓoye gaskiya nan kahirina ula'ika alaihim la'anatullahi waɗanda suna da tsinewa ubangiji wal mala'ikatin tsinuwan mala'ikun Allah wannan a ajama'i da mutane duka ai hum mustahiquna zalika fi dunya wal akhirah waɗanda sun cancanci a ɗebe musu albarka a tsine musu duniya da lahira wannan su ƙila amu wa ƙila almuminuna mala'ikun Allah su tsine musu mutane su tsine musu an ce mutane na mumina ya kanu wazil ayati a cikin ayar ga jawazul adul kafir jumlatan akwai halaccin tsine maka tsine maka tsine makahirai jumlatan duka duk wanda aka kahiri akwai halaccin a tsine mai wa ammal kahirul ma'ayinu amma kahiri guda faƙila la ya juzu la'anuhu zama mana tare da kuwa kana iya ɗiba ka ce Allah tsini makahirai amma wani zaidu kahiri Allah tsini mai bayyuwa gare ka muna tare da kuwa li'anna haluhu inda al-wafati la ta'lam domin hali ne lokacin mutuwa baka sani ba shin zai mutu a kayan ko zai mutu a musulunci amma in kai ga kayarai ɗungum to ba a rasawa wa ƙarshen Allah ya zil aya Allah ya sharɗanta ga wannan aya fi idlaƙin la'anati a cikin wawaita wa tsinewa alofata alal kubri sai an mutu akan kahirci innal lazina kafaru wa matu to sai an mutu akan kahirai kahirci wasahihu abinda a kauli ingatacce daga cikin aqwalul ulama jawazu la'anatihi bi zahiri halihi halaccin tsine mai da zahirin halin da lizawazi qitali don halaccin yaƙinsa. wa qatalihi da kashe sa wa qalla ana annabi sallallahu alaihi wasallam a qawaman bi ayanihim ai annabi ya tsini wasu mutane da ainin su wato ɗaya su ya tsine musu milar kufari muna tare da kuwa wa amma la'anul mu'minul asi al mu'ayyin amma ine ma mu'mini mai saban Allah wanda gashi ne gashi shi wani wala yajuzu ittifaqan wa amma la'anul asi mutlaqan amma mai saban Allah kace Allah tsine ma zinata Allah tsine ma yan liwadi Allah tsine ma kara wa amma la'anul asi mutlaqan fa ijma'an mai saban Allah mullakan jumlatu kace Allah tsine masu wannan aiki to wannan ya halatta ijma'an hadha huwa al khalidina fiha sune abin kaddara madawama ay al-la'natu inewa awan nari ko wuta madalul alaiha bil la'nati wanda abin da ya jagora su shigarta inewa la an anhum azabu in sun shiga wannan narkon azaba ba za a sassabta shi gare su ba darfata ainin tsabta wa ijiya wala hum yanzurun kuma a jinkirta musu la yumhaluna ba a jinkirta musu litawbatu dan tuba aw ma'azratin ko ka hamzari aw la yanzuru ilayhim nazara rahmatin ko ko ba a dubi zuwa gare su irin dubin rahama Allah ke ce mu ko wani wanda ci maka kaka hitowa ga hannunsa Allah ya lankanta daga hannunsa ya yi hushi da kai ka zo kawo da kai kayo gaba gare kawo da kai kayo biramu gare kawo da kai ya yi tukun-tukun da huska a ayyamai mutuwa kasan za ka tashi babu daɗi to balle ubangijinka to ci gaba خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون منشار ونعي آية. وإلهكم إله واحد نعم لا إله إلا هو الرحمن الرحمن الرحيم ولم ونزل لما قالوا سب لنا ربك aya gaba ta da lokacin da kafirawa sun kace ma annabi Muhammad sifanta mana ubangijinka al-mustahiqu lil ibadati wanda ya cancanta ga ibada minkum daga gare ku mutara habahu wa ilahukum مبتدا وخبره اله واحد abin bautar ku abin bauta na ɗaya la له با ba kini gare shi shi zati wala fi sifati bai da kini cikin sifarsa wala sharika lahu bai da kini cikin abin da tarayya gare shi fi af'ali ga ayyukansa duka wa hadha wahdaniyati wannan tabbatarwa na ga zama Allah ɗayantacci la ilaha illa huwa ba wani abin bauta sai shi wadda magana nafiyin korewa ta li ta gairi, zaman wani ilahu in ba Allah ba wa mawdu huwa rufi badalu min mawdu ila ilaha huwar rahamanu. Allah shi ne mai rahama ar-rahim mai kai badalun min huwa aw khabarani akharani li ilahukum aw khabarun mubtada'in mahzufun huwa kal hujjati ala al wahdaniyati li'annahu lamma kana mulin ni'am lokacin da Allah ya zan shi an majibincin dun ni'imomi kullu haddud usuli hatushanta wa huru'iha da rasanta wa ma suwahu duk abinda ba Allah ba in ma ni'imatun aw mun'imu alayhi ko zan ni'imata ko ko wanda an kawa ni'imat ashe ko yan haka na lan yashiqul ibarata ahadun ghayr ba wani dai wanda cancanci ibada in ba Allah ba ma sami'ul na dalabu ayati ala zalika ku jiya fa sun tambaya wa ubangijin ku an ka faɗa musu lokacin sun gaji wannan sai suka ce to miya wata alama cewa ubangiji mu ubangiji gudana makaɗaici to miya alama shi da ɗan gardama bai ban gardama sai ta jiɗa إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون آه، في آية تجد كان دليل لسنك نيمة الله يتي inna fi halki samawati wal ardi a cikin halittar samai da ƙasa wa ma fihi ma da abinda a cikin sama da ƙasa min al ajaib na babban makayya jam'u samawati jam'i na samai wa abrada al arda jama'a samawati yawa samai jam'i wa abrada al arda yawa ƙasa ya zo da ƙasa mugurani ni li'anna hada baqatu متفاصلة بالذات مختلفة بالحقيقة don kaga ita ba kwani ta ba kwani ta sama kuma in ka duba ta swaba wajen haƙiƙa domin kowace sama laysan min jinsin ukhra ba nau'in gudata ba bi khilahi al-ardi sabani ardi da sabani kasai sai wa kulluha min jinsi turabi ita kasa duk jinsin turdana kuma an yi haka don a sauƙa gare ku ku halitta wani sikilin jam'il ardi domin jam'in kasa yana nauyi yanzu mun kace ardi ne mun kace kasa sai mun ji nauyi ba don haka sai aka zo da alifin istigraki wal ardi ya shigar da duk ƙasa amma samawa ta aka zo da hijami to halittar sama da ƙasa waktalafin laili wannan hari saɓanin dare da rana domin bin zahabi wal maji'i ga dare na ta rana zakuwa rana na tahiya dare zakuwa wa ziyarati wannan nuqsani da ƙaro da dare kai rana ta ragu da ƙaro da rana kai dare shi ragu wa nuru wa zulma da kuma haske da duhu kaga waɗanga abubuwa akwai abin da ɗan adam ya kamata shi tunani ciki yanzu na inda mun kai to mako uku dare ya rana yawa amma nan inda muka sa gaba rana za ta hidar yawa to duk ziyarar ta wani kusa ne kenan sannan idan rana akwai ta sai ka ɗora ganin haske fau amma idan dare ya zo sai lulluɓe rana sai a shiga cikin duhu to waɗanga abubuwa suna cikin abin da muka ba da ajiya fulki da jirgi a jirgin ruwa allati jari fil bahar wadda ke gudana cikin teku wala tarkubu ta yi ƙasa ba ta luce mawquratun ta da nauyi ta dauko kayan nauyi shide shide ga jirgi sai ga aka komai buhu ɗari cikin ruwa sai kun bai noce ba yana dauka buhu ɗari. to kaga bai noce ba bi ma yan yanfa'u nasu ga abin da mutane ke amfani a ce a so a so a shi kada waje a azo ma jirgi kila buwa kila bu ya kai dubu mana tijarati na daga sai da sayarwa a ayo oda wasu abubuwa kila a sako ba abin nan eh aka ba to ka gani ko bakin kwata ko wala hamle da dako wal qazzi da lalibin bahari nuhi da yin hujja da kogi wa ahwalihi da halayensa. wa taqsisul hulki da ke jirgi mai zikir da ambato li'annahu sawbul khawf domin shine sababin kutsawa fi ciki wal iqla'i da laqi ala ajaibihi wal zala yaqaddamuhu ala zikril madari ai akwai wata aya ruwan sama ko babu to amma ga an gabatar da dakon jirgi abinda ke ɗauko a shigo teku kana ambata ruwa wa sahabi an gabatar da shi ga ambaton jirgi girgije li'anna man sha'uhu ma al-bahr domin abin da an fara su kogi fi galibin amri wa tanisul fulki li'annaha bi ma'ana safinati wa qari'a bi dhammatayn ala al-asli aw jam'in wa dhamm wazammatul jam'i gairar dommati wahidi don ba da aka wa jam'i ba irin damma gudata ba inda almuhaqiqina mu malama arbiya wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in da abinda Allah ke jussuwa na daga ruwa daga girgiji madarin ruwa min al'ula lil ibtida'i wa saniya li bayan al jinsi wa sama ta hatamilul hulq wa sahab ita sama ta ɗauki jirgi kuma ta ɗauki abin nan girgiji waje hatul ulu kuma ta ɗauki jihar sama to waɗanda abubuwa da Allah ke jisuwa bayan an ambaci can halittar sama da halittar ƙasa da saɓanin dare da rana da jirgi wanda ke zakuwa da kayan nauyi ga abin mutane ke amfani da abin da Allah jisuwa na daga girgije na ruwa ba a haya bihi al'arda Allah ya raya ƙasa bin da ba da tsiri ba da mota bayan ta mushe da sababi ha da ruwan wa basta fiha min kulli dabatin Allah ya baza ya watsa ay adafin sa ala anzala ay farraqa wa nashara bihi ya raba ya baza da shi min kulli dabatin menene dabba ma ya jibbu alaiha abin da ke rere akan ban kasa la'annahu yanuna don suna karuwa bil hasabi da tsaki ka'ilun an wanda zai kasance daga ruwa wata sari'in riya da bugawa iska gabas da yamma kudu da arewa bil jam'i lil jumhuri wal ifradi li hamza wa kisa'i ta qalibaha juya wa tafi mahadiha wuri takinta ta qabulan gaba gaba wa duburan da baya baya wa junuban da arewaci wa shimalan da hagu wa fi ahwaliha da halaye iska harra mai zahi wa barira da mai sanyi wa atiba da mai shekewa wa layina da mai tafshi wa kiman da kara da bakarariya wanda in ta zo ya itace komi abu da horan itacen ku su kidiya ya abincina ya an ka buga shinkafa ta dauka kwaya gero shi samu kai nai sama ne ya bushe ya kidiya wala waƙi da masu barbara waɗanda ‘ya'yanka ‘ya'yanka ya gum sai ta ɗauki ƙwaya ice shi kuma wurin nan nashi ya ɗauki madara sai ‘ya'ya warre a azama jumbin lahi iska dunundun da aga Allah wallahi iska yi ta ƙarfi ta'ala kuma su zakaru ana zakuwa da shi muzakari wato an da zakuwa da ita ba nan ma'annasi duk abin da ka sani na ubangiji runduna Allah babu abin da a daƙanin iska don haka da za a wa adawa azaba an ka aiko shi ga rundunar mala'iku an ka bata an ka ce iska ya tahi Allah ya gwada ma yana da bayin da yake iya wani dushi kake ah, to ba ka gani yanzu nan ma wanga ba iska da aka ko mana ba izgan da aka sako mana mu dan ji daɗi amma ya aka sako shi don a jaraba mu minti biyar ya isa wallahi ta da gani shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ga da ya ga kura iska gabas sai sai burhana kina ta roƙon Allah kai na kana ganin kura iska amma kuma abinda kake da ta kazarci ba ko fasa ba baka san bala'i a take ba Allah ya sauƙaƙa yanzu duba nan ɗan abin da ya same mu nan mai yama marara an shekar hudu? eh? ya wuce minti biyar ko minti biyu bai ba haba to waɗanda abubuwa da aka faɗa muku muna tare ko wasu habil musakhari da girgije wanda an ka hore algaimi girgije almuzallali wanda an ka hore lili ya haidon iska da amri lahi yasiru yana ta ila su sha Allah duk inda Allah ya so bayanar sama'i tsakanin sama wal'ad da ƙasa domin girgije ba sama yake malaki tsakanin sama da ƙasa yake girgije bai koyi kilomita goma sha biyar ba tsakanin ƙarshe, amma in mutum in mutum bai yarda ba ya bari hau jirgi sai a kutsa da kai cikin girgije a wuce sai ga ya ce ruwa haka can kai iko sai Allah eh to kana sama gare baila sama'i wal adu ko bila alaqatin ko babu ta giya da an karata ya shi la yanzu ko bai jiduwa bai faduwa wala ya kashi ubai ya kucewa wasu ƙaƙuhu tsago a sahabi ɗin nan mina sahabi daga sahabi na aka tsago shi a sahabu misa li'anna ba'abuhu ya juru ba. domin sashe nai yana jan sashe saboda haka abinda ake ce ma ƙur'ani eh, ta akwai adaki ta yi sabuna komi yi sabuna eh? cikin mi? yi wata ayata to shi na ana jansu su zuwa wuta in mun ka dawo nan cikin littafin munafiqu ya ta mun sahib in ji mai tawatul hukami wannan hukunci mai jayuwa na to an ji an tsago a sahabu mina as-sahabi hmm. to wallahi la'ayatin liqawmi yaqiluna waɗanda abubuwa da an ka faɗa ayoyi na amma ga mutane masu hankali ba irin kuma haukata ba ana magana da shawa ya dabaru na masu lura wa anhu alaihi salam an samo daga annabi muhammadu wailun liman kara hadhihi ala wa lam tafakkar fiha bone ya tabbata wanda ya karanta aya ga bai ba jama'a abubuwan da aka karanto babu abin tunani ciki واعلم ان دلاله هذه aya على وجود الاله wannan aya abin da take gwada tana gwada ita ga samun ubangiji wa hudati da kadaituwa Allah min wujuhin kasira daga hukuki masu yawa shekana Abdullah yace ya dulu sharha mufassila in mun ce za mu tsaya mu yi bayanin sadaki daki zai tsawo walakin al-kalam al-mujmal sai dai magana dunkule annaha umuru mumkina wujida kullum min habi wajhi maqsus kowanne daga cikin an same shi da huska ke bantattuwa min wujuhin muhtamila daga huskoki waɗanda yake masu ɗaukuwa wa anha'in muhtamila da kuma nisan sassa waɗanda suka sassaɓa izon minal ja'izi masalan Allah ta taharaku samawati yana daga cikin abin da ja'izi sama ba ta motsawa aw ba ba ko ko sashen sama bai motsawa kal ardi kamar da kasa ka motsawa ba kuna wata rana sai a ce ai girgiza kasa to aiki na na ubangiji mumkini wanda Allah ya riga ya kaddara haka zai faru amma sama Allah ya gina abinci ya ce ba ce motsawa sai ran da aka kwari ta amma ƙasa sai Allah ya jaraba mu sai ta sai ta bangaren haka ta ɗan haka sai a ce an samu mutum miliyan kaza sun ɗan mace wa ana ta da ruku bi akan sai harakatiha lalle harukin ta yana zakuwa da sabanin motsawata wa kullun dullu ala mujidin muridin qadiran hakimin muta'ali duk wannan yana gwadi akan samamme mai nuhi mai iko mai hikima madaukaki an mu'arad da gairi ba wani wanda ka igita mai shine Allah wa bil ayati khassun ala nazari a cikin aya ga akwai kwadaitarwa akan mutum shi dubi domin shi wa'asu ولما أوضح الدليل الوحدانية والألوهية له تعالى أقبى شقبى mu anin saurari tafsirin alqur'ani daga bakin ashi abdurrahman isa je ga Allah ya saka mai da ainihin alkhairinsa kamin gabatar da wanda zai yi addu'a kada a manta da tafsirin alkur'ani mai girma gobe insha Allah a garin birnin kebbi sannan akwai wa'azi na ƙasa insha Allah wa rana asabar lahada a garin riba sannan insha Allah kada a manta da karatu riyal salihina ranar asabar ranar juma'a insha Allah kamar yadda malam ke gabatar da shi marjin suna islamiyya alhaji halil sannan yau kada a manta da karatun halil masail kamar yadda an ka saba a masallacin gobe rawa sannan gobe insha Allah akwai wa'azi na daga local za yi wannan wa'ad na je ga lokal gama insha Allah gidan uban dawaki gabas ga almasira insha Allah bayan sallar isha'i yamma assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu alaikum assalam wato bayan sanarwar aka